والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى wanda cikin ikonsa da ƙarfinsa da rahamarsa ya sake haɗa mu a wannan yammaci na ashirin ga watan juma'a da al'akhirah hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1432 wanda ya daidai da 24 ga watan biyar na shekarar 2011 a ci gaba da karatunmu na littafin alamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad alhakami rahimahullah tabaraka wa ta'ala yau insha Allah za mu tashi akan tambaya ta 44 inda yake tambaya akan ma huwa tauhidul ilahiyya na'am bismillah bismillahir rahmanir rahim qala al muallim rahimahullah ta'ala ma huwa مؤلف حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى ما هو توحيد الإلهية هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وغير ذلك من الآيات وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله نعم ما لم يسي ما هو توحيد الإلهية <clears throat> saboda mu haɗe karatun namu ya zama muna fahimtarsa a kan tasalsuli da irin tsarin da shi malamin yake so a fahimta kar mu manta a baya tun farko malamin ya bayyana mana meye musulunci meye islam a mai imani sannan kuma <clears throat> ya zo ya gaya mana cewa musuluncin nan shine al'amura da suka shafi ko kuma ya bayanin imani ya yi maganar musulunci sannan sai zo nan zai mana magana akan al'imanu billahi nan zancen da muke shine menene al'imanu billahi tunda ya ce ya mana bayani akan arkanil islam shine shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah wannan a matsayin kalma abu guda sai sallah da azumi da zakka da aikin haji duk ya kawo mana komai da dalilinsa to bayan wannan maganar mai kenan al-islam ko yawwa al'iman kuma dama an an haɗa su guda biyun wuri ɗaya ai mun san kowanne na ɗaukar ma'anarsa to nan yana mana magana akan imani imani kuma shine ce imani da abubuwan nan guda shida al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi kun ga abubuwa guda shida to shine zai bi mana kowanne ɗaiɗai da ɗaiɗai ai mana magana akai to ya fara magana akan al'imanu billahi ya yi mana ta'arifinsa me ake nufi da imani da Allah to mun tattauna akan abin da ake da imani da Allah abubuwa guda hudu ne imani da cewa akwai Allah wannan shi muka yi magana a makon da ya gabata yawwa sannan bayan nan sai imani da ilahiyar Allah imani da rububiyarsa da kuma imani da sunayensa da sufofinsa waɗannan su ne abubuwan hudu da su ake nufi da al'imani billahi in an ce imani da Allah to wani abu hudun ake nufi mun gama kenan da maganar akwai Allah ko yanzu kuma za mu yi magana a kan uluhiyar Allah na fata mu fahimta shi yasa ya ce menene tauhidin uluhiya ko ilahiya ana cewa uluhiyya ana cewa ilahiyya hmm, uluhiyya eh, da ilahiya dukansu ma'anarsu ɗaya domin an samo su ne daga ilah in an ce ilahi shine abin bauta abin da ake bauta masa shi yasa muka zo fassara la ilaha illallah kullum ake cewa mutum ya daina cewa babu sarki sai Allah ya fassara ta da cewa abinda ake da la ilaha illallah shine babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah wannan shine ma'ana ta la ilaha illallah hmm. ah, sai sai huwa ifradullahi azza wa jal shine kadaita Allah madaukaki bi jami'i anwa'il ibadati da dukkan nau'o'in ibada me ake nufi da ifradu ka kadaita Allah a larabce in aka ce ifrad masdar ne na afrada yufridu masdarinsa shine mai ifradin ko yawwa wa huwa ja'lu shay'i wahidan ka sanya abu ya zama guda ɗaya shine ma'anan ifradi hmm. mun fahimci abin ka sa abu ya zama guda ɗaya kada ya zama biyu kada ya zama uku to nan malamai kun san babin tauhidi saboda girmansa da kuma kasancewar <clears throat> in kana karatun babin tauhidi sai ya zama cewa duk kalmar da kake faɗa ka ne mata hisabi ka san me take nufi ba a bari mutum ya saki kawai bakinsa ya faɗi duk abin da ya ga dama sai a ce ah, wani abin fa ba daidai ba ne sannan sai ani ah, ba haka nake nufi ba shi yasa yake da muhimmanci mutum ya san me zai yi da me zai aikata in har ya saba ma tauhidi to kada ya ɗauke shi in aka ce ifradullahi ma'anarsa shine ka sanya abu guda ya zama guda sai malamai suka ce ah, to nan ana nufin mu bayi mu ne za mu sanya Allah ya zama ɗaya in an ce ifradullahi shine ka sa abu ya zama guda ɗaya kar ka sa shi ya zama biyu shin aikinmu ne zai sa shi ya zama ɗaya ai ba kowa san ba haka bane ko to sai suka ce abinda ake nufi i'tiqadu shay'i wahidan yawwa ka kudirce a zuciyarka cewa abu guda ɗaya ne yawwa karka fasara ifradi da cewa misali yanzu in na ce na kaɗaita abu kaza ma'ana na sanya shi shi kaɗai ne ban haɗa shi da kishiya ba misali mutum ya auri mata guda ɗaya yana zaune da mata ɗaya sunansa ya kaɗaita mata ko ya ɗauki mace ɗaya kawai ya riƙa mun fahimci wannan kaga wannan aikinsa ne ya sa shi haka in ya ga dama zai iya ƙaro wata yawwa amma allah fa kasancewarsa shi kadai ne mu ne muka sanya shi zama ɗaya yawwa don haka in an ce tauhidi ana nufin wajen ibada ka sa shi shi kadai ka bauta masa shi kadai ka kudurci cewa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wajen abin da za ka yi na ibada na fata fahimci wani yawwa sai ce ho ifradullahi azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadati wato da zaka Allah ne da dukkan nau'o'in ibada kada ka ɗauki wani nau'i na ibada ka bewa wani wanda ba Allah ba duk abin da aka ce wannan ibada ce to kada ka ɗauke ta ka yi ta ga wani wanda ba Allah ba wannan shi ake ce ma tauhidi me ake nufi da ibada mun yi wannan shi ma a baya wa zai gaya mana menene ake nufi da ibada na'am al-ibadatu ko da hausa mutum ya sani faɗa me ake nufi da ibada ba sai kai larabci ba yau man yau zahira wal batina in an ce ibada ana nufin duk wani abu da Allah yake sonsa kuma ya yarda da shi na daga ayyukan bayi aikin nan na gaɓuɓɓan jiki ne ko kuma na fatar baki da harshe ma'ana magana ce ko kuma aikin gaɓuɓɓan jiki ne in dai Allah yana so kuma ya yarda da aikin sunansa ibada mun riƙe yanzu duk abin da Allah yake sansa kuma ya yarda da shi na maganar ka da ka yi da baki ko aikin da zaka yi da gaɓuɓɓan jikinka to sunansa ibada الظاهرة والباطنة شيني أبدا سكفة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال wal والباطنة wannan shine ma'anar ibada ashe kenan zaka ga cewa ibada tana da faɗi ba sai ka ba dauki wani misali ba duk abin da yake daga gunka zai fito ko daga bakinka zai fito in na furi shine kenan ya zama kuma Allah yana son wannan abun kuma ya yarda da shi to sunansa ibada mun gane yanzu to waɗannan duk abin da kake so ka samu lada a wurin Allah in ka yi shi Allah zai so shi Allah zai yarda da shi to ya zama cewa Allah shi kaɗai kaiwa kada ka ɗauki wannan irin aikin kaiwa wani wanda ba Allah ba sallah tana ciki ko azumi na ciki kyautata wa makoci ma yana ciki ibada ce biyayya ga iyayenka ibada ce ga Allah ba ibada ce ga iyayen ba mun gane kyautatawa ne ga su iyayen kuma bauta ce ga Allah don Allah ne ce ai kuma Allah yana son abin kuma yarda da shi mun fahimta yanzu to haka duk abin da za ka yi ka ɗauko abubuwan nan na imani in kana so ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba ba shi imani yanki ɗaya ne har saba'in da wani abu mafi girma shine qaulu la ilaha illallah mafi karanci shine in ka ga wani abu da zai cutar da mutane akan hanya ka gusar da shi in kai wannan shi ma kayi imani kuma kayi ibada kayi abin da Allah yake so ya yarda da shi to duk abin da zaka yi dinnan, kada ka bari ka aikata shi domin wani wanda ba Allah ba kada kuma ka aikata shi ga wani wanda ba Allah ba su sujada da ruku'u da sallah da azumi da zakka da aikin haji da duk waɗannan abubuwan da ke ibana ne Allah madauki yana so ya yarda da su to kada a yi su sai ga Allah haka yanka za yanka dabba duk da cewa zaka yanka ne domin a ci a gidanka to ka yanka da sunan Allah kada ka yanka da sunan wani ko wani gunki ko wani kabari ko wata bishiya da ake cewa wani ya taba zama wani mutumin Allah ya taba zama a gindin bishiyar sai a ce ai wannan bishiyar mai albarka ce don haka a rika zuwa gindin bishiyar nan ana yanka wani abu duk babu wannan a musulunci Allah Allah shi kadai wannan shine fa tauhidi kada ka bari ka jefa kanka cikin irin wannan hanyoyin ka je ka tsumburbura ne da menene a je gindin wata kuka a yi menene a yi tsirara a yanka kaza a yanka bakin taure baƙin zakara baƙin menene irin waɗannan abubuwan duk nesa da tauhidi ne yau suna nesanta mutum daga tauhidi kada mutum ya shiga cikinsu amma duk abin da zai yi shi don Allah kuma domin ya samu lada a wurin Allah wannan shine tauhidi sai ce al-zahirati wal batina na bayyane da kuma boyayyu ƙaulan wa amalan kun ga wannan ya fassara mana dama ibadar yawwa na fatar baki ne wato da baki ka faɗa ko kuma a aikace daga gaɓuɓɓen jikinka ka aikata wannan ɗaya kenan gefe guda kenan na ma'anar tauhidi ma'ana bayan kai ɗin ka yi wa allah shi kaɗai to akwai kuma wani gefen kuma da dole sai ka haɗa wa na fiyu al'ibadati ka kuma kore ibadar ma'ana a zuciyarka bayan ka yadda ba wanda za a yi wa sai allah a aikace kuma ka aikata Allah kawai kaiwa to wajibi kuma ka kudurce a zuciya cewa bai halatta a wani ba wanda ba Allah ba me bambanci tsakanin wancan da wannan da mutum zai zo yana sallarsa yana azumi zai yankansa komai da sunan Allah da Allah baya bauta wa kowa sai Allah to amma a zuciyarsa sai yake ganin ai ba laifi wani ma ai yana da daraja me zai hana ai wani yayi ko da ba shi yake yi ba shi a aikinsa baya wa kowa sai Allah amma a zuciyarsa sai ga ai ba laifi in an yi shirka a baiwa wani wanda ba Allah din ba to wannan tauhidi shi ma bai cika ba kun ga domin me tauhidi an gina shi ne akan abin da malamai suke cewa annafi wal ithbat ko sai ka kore sannan ma ka tabbatar din shi yasa aka fara da la ilaha illallah sai aka kawo illallah me ma'anar la ilaha kana kore samuwar da istihikakin wato istihikakin wato cancantar wani abu wanda ba Allah ba wajibi ka kore cewa ya cancanci a bauta masa wannan sawa'un ko kai din ka bauta wa wancan din ko baka bauta wancan ba abu na biyu illallah ka yadda cewa sai Allah dole ne ya zama cewa Allah shi kadai za a bautawa za a baiwa dukkan nau'o'in ibada ba wani wanda ba Allah ba to sai ce wa nafiyul ibadati an kulle ma si wallahi azza wa jalla ka'inan man kana kowane ne wannan din kowane ne me ake nufi da ka'inan man kana ma'ana kowane ne ya zama ma abin da ya ga dama ya zama ko mutum ne shi mai daraja ko marar daraja ko aljani ne shi mai abin mamaki ko marar abin mamaki ko bishiya ce da aka baka wani labari a kanta ko haka kawai ma baka san komai ba ko wani dutse ko wani shuri ko menene to ka kore kada ka yadda a zuciyarka cewa wannan abun ya cancanci abauta masa wannan shine ka zama mai tauhidi wajibi ka kore cewa wani abu za a bauta masa wanda ba Allah ba yace kama kala ta'ala kamar da Allah madauke ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka yayi umarni yayi wasiya yayi hukunci duk wannan kalmomi duk ma'anar su su ne tafsirin wannan kalma ta qada in an ce qada ya yi hukunci hukuncin da ma'anarsa shine umarni Allah maɗauki ya yi umarni Allah ta abudu cewa kada ku bauta wa kowa illa iyahu sai shi shi kaɗai wani ƙuruƙuru umarni ne na cewa bai halatta a haɗa Allah maɗaukaki da wani abun ba a wajen bauta malamai suna cewa akwai wata ƙira'a ta ƙira'ar ubayy ibn ka'ab da abdullahi bin mas'udin da kuma abdullahak ibn muzahim ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi ibn abbas ابن abbas ya ruwaito hadisi cewa wannan ayar wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu akwai hadisi duk akwai magana akan ingancin sa cewa an saukar da ita ne wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka yayi wasiya shi yasa ake ce ma wannan qira'a maimakon ka ce haka aka saukar wayyada da wasu suke faɗa haka aka saukar da ita sai ya zama wawun ɗin ta haɗe da jikin sadu in an ce wa wasa wawun ai guda biyu ne ko wawun ɗin ta biyu sai ta haɗe wai da jikin sadu sai kuma aka sa ɗigo a jikin akan sadu sai zama wa ƙaba hmm. yauwa maimakon haka abin da ya fi shine a ce mata wannan ƙira'a ce tafsiriya kamar yadda dama akwai ƙira'ar abdullahi dan mas'ud takan zo ku ji. ya karanta wani abu ba yadda muka saba jinsa a ƙur'ani ba shi yana nufin tafsirin wannan abin da muka sani ne ba wai yana nufin haka Allah ya saukar ba mun fahimci abin yau kun ga ku akwai bambanci tsakanin wannan da wancan yawa sai ce an fassara wannan kenan da cewa wasa ma'ana wa wassa rabbuka ubangijinka yayi wasiya wasiyar ubangiji da hukuncinsa ku duka menene umarni ne umarnin kuma na hukuncin da ya yanke cewa kada a yi wani abu wanda ba wannan ba da a larabci kuwa ƙazuwa tana zuwa da ma'anoni da yawa ba sai mun tsaya kansu ba mm, daga cikinsu akwai ma'anar wato mutum ya zama yana nufin halitta ma'ana Allah maɗauki kamar yadda ya ce faƙaɗa hunna saba a samawati mun gane yana nufin khalaƙa hunna saba a samawati akwai inda yake nufin irada إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كما ننشي ما أنا نفهمه آه أنا نفهم إذا أراد شيئا yau da haka qada tana zuwa da ma'anar wato irada almuhim dai abinda Allah madauki faɗa anan shine ubangijinka yayi hukuncin cewa kar abautawa kowa banda shi yawa duk abinda za a yi na ibada sunansa bauta to kada a yi wani wanda ba Allah ba wa qala ta'ala Allah madaukaki kuma ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah kuma kada ku yi tarayyar kowa da shi nan abubuwan nan guda biyu kun ga an sun shigo a cikin wannan ayar da me ibadatullahi wahdahu wa nafiyul ibadati amman siwahu wannan sune abubuwan biyu ko kun ga a wannan ayar an faɗe su bautawa Allah shi kadai sannan kuma kada a bauta wani wanda ba Allah ba a wannan ayar kun ga cewa akai wa'budullaha kun ga shine a bautawa Allah sai kuma aka ce wala tushriku bihi shay'an kada kuma ku yi tarayyar kowa da Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen wannan ayoyin guda biyu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya da kuma wa abdullahi wa tushriku bihi shay'a duka mun kula zamu ga Allah madaukaki yayi tsafin wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu shi yasa malamai suka fahimci muhimmanci da daraja da girma na kyautata ma iyaye da biyayya ga iyaye duk ɗan da baya biyayya ga iyayensa to ba dai ya samu albarka ba a wannan rayuwar dole ne biyayya ga iyaye kunga saboda muhimmancin haka ne allah maɗaukaki sai ɗora biyayya ga iyaye akan mai bauta masa bai kawo magana sallah da azumi da zaka da makoci imani da mala'iku da duk waɗannan ma bai kawo su ba sai ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidaini ihsana wannan ya nuna mana lalle maganar biyayya ga iyaye wajibi ce kuma tilas ne kada mutum ya wasa akwai dade dai maudu'in namu yana da alaka da maganar biyayya ga iyaye da mun ka kawo su hadithai kissoshi wanda yake nasan dai kun saba ji da ke nuna muhimmancin mutum ya zama yana da'a ga iyayensa kuma kada ya bari duk abin da yake ciki duk matsayinsa na duniya a ce iyayensa suna da rai a ce kuma baya musu da'a kawai yana ganin ko shi yanzu shugaba ne a sai sun zo su ma sun zama shugabanni karkashinsa duk waɗannan abubuwan babu dole iyayenka iyayenka ne kuma a basu girma da Allah maɗaukaki ya basu wannan dai insha Allah in muka samu munasaba akan maganar biyayya ga iyaye ma tattaunata mu koma kan littafin mu yace wa qala ta'ala Allah maɗauki ce innani ana Allah la ilaha illa ana innani ana Allah ku duba ta'kidi nan wajen nau'i nawa inna ita kadai harafi ne na taukidi ko sai ya kawo nunun ta, nunul ake ce mata wadda ta haɗu da ya'ul mutakallim nunul wiqaya mm. ya kawo ta sannan ya ce ana ni bayan da ya ce inna ni lalle ni allahu duk da zancen ya bayyana amma sai ya kara bayyanar da ana don ya nuna maka cewa fa shi kaɗai ɗin ake so ka fahimta kada ka fahimci wani abu cewa allah ne ba allah ba na fata mu fahimta don haka ashe kenan wajibi ne a kaɗaita Allah wajen bauta wajen yadda da cewa shi kadai shine ya cancanta a bauta masa yace innani ana Allahu la ilaha illa ana babu abin da ya cancanta a bauta masa sai ni in ji shi ne don haka ka bauta mini yake wa annabi Musa wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsaye da sallah don na wannan farkon fitowar da Allah madaukaki ya bayyana ga annabi Musa bayyana ba wai bayyana ya gan shi ba ma'ana haɗuwar farko da Allah maɗaukaki ya kira annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo gare shi ga miƙatinsa ya kuma ba shi wahayi ya mai da shi annabi kalmar farko da ya gaya masa ita ce wannan lokacin da ba an ba Allah maɗauki ya ba mu labari a cikin alƙur'ani ba annabi Musa bayan ya baro yana yana tahowa daga Madiyan inda ya je ya aure matarsa ko a cikin 'ya'yan nan guda uku da ya samu a rijiya suna ɗiban ruwa da sauransu ya taimaka musu ya bi su duk tafsilin yana a cikin suratul qasas ya je mahaifin waɗannan 'yan mata guda uku ya ba shi aiki a matsayin shine sadakinsa shekaru eh, takwas in ya cika goma ya ce duk daidai ne abin da kai kunun san dai kisa har a ƙarshe dai ya ba shi ɗaya daga cikin 'ya'yansa ya aurar masa ita to ya ɗauko wannan 'yar suna tafiya yana cikin tafiya lokacin tsananin sanyi sai ya hango wuta ya hango wani hayaki hayaki da hasken wuta sai ce ki saurara nan ki zauna bari in je in samo mana wutar da za mu dan jikin jikinmu da ita to tafiyan nan da ya yi ashe Allah subhanahu wa ta'ala ne ya bayyana wani abu na daga haskensa ya bayyana ko kuma ya insha'in wuta wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ciki amma annabi Musa bai gan shi ba mun fahimci wannan yawwa to shine a lokacin nan ya mai da shi annabi kalmar farko da ya gaya masa shine wannan innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salati da zikri to sannan kuma sai ya gaya masa sauran abin da ya gaya masa ya kuma kira shi ya bashi at-taura a rubuce ya zo da ita gun banu isra'ila wannan daga baya kenan hmm. to kun ga ashe kenan wannan ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala lalle shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ashe kenan kada ka ɗauki wani haƙƙi nasa ka bai wani wanda ba Allah ba duk abin da ya ce abauta masa da shi to kada ka yi wani wanda ba Allah ba hmm. wannan fa shine ka zama mai tauhidi ka zama musulmi na hakika kamar da zamu zo mu ji yace wa ghairu zalika min al-ayat da wasu ayoyin da waɗanda ba wannan ba yace wa hadha qad wafat bihi shahadatu alla ilaha illallah wannan haƙƙi na uluhiyya bayanin da muka yi a baya na haƙƙin la ilaha illallah to ya isar ba sai mun maimaita shi a nan ba ai mun yi bayani akan me ake nufi da la ilaha illallah sharuɗanta da komai da komai ko to ka ɗauko su ka sake zubawa a nan ka halarto ma'anonin ka fahimci wannan gurin tare da su ka gama da babin tauhidin uluhiyya ma'ana abin da ake nufi kada ka bari ka ɗauki wani abu na haƙƙin Allah wajen bauta ka bauta wani wanda ba Allah ba da shi to tunda mun ji me ake cewa

شرك أكبر صفة نعم ينافيه ينافيه بالكلية نعم وشرك أصغر أصغر أصغر نعم ينافي كماله كماله جيد nan kuma sai ake mana magana akan to shi tauhidin uluhiyyar nan da aka ce tauhidi kafin mu je ya kamata a ce mun bayani ko shi malamin ya mana bayani cewa al'imanu billah din nan da ya kunshi isbatu wujudillahi sannan kuma uluhiyya da rubuya da asma'i wa sifat daga ina yake ma'ana tauhidi na Allah da ake cewa mu kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan da za mu bauta masa da su to ya kasu kashi uku akwai tauhidin uluhiyya shine ka bauta wa Allah wato kai itikadin Allah shi kaɗai ne wajen cancantar a bauta masa shine ma'ana tauhidin uluhiyya akwai tauhidin rububiyya shi kuma shine kai imani da cewa babu rabbu babu ubangiji wanda ya halitta ya samar da halittar tun da babu ita ya samar da ita yake gudanar da rayuwar halittar ya ba ta abinci ta ci ya zubo mata da ruwa ruwan nan ya amfane ta rayuwar nan ta gudana ya fito ya yi sama ya yi ƙasa ya yi rana ya yi wata ya yi taurari dukkansu suna amfana ɗan adam ya fito da tsirrai dabbobi da muke gani mu yanka wani mu ci wani mu shiga ruwa mu jawo shi mu ci duk waɗannan wane ne ya yi su yadda da cewa babu wanda ya yi su sai Allah kuma ba mai gudanar da wannan tsarin duniyar da muke ganinsa ba mu taɓa gani an ce misali akwai wani a ubangijin shine zai fito da rana sai ko wani ubangijin shine zai sa ta faɗi ba mu taɓa jin wannan ba babu wannan shi kaɗai yake yin wannan da da wani da wata ran sai su saba saboda ƙoƙarin kowa ya tabbatar da cewa shine ya fi ai in dai ana zancen shugabanci za a ga ko da a ɗabi'ar ɗan adam ne kowa na kokarin ya tabbatar da cewa shi ne fa saman wani wanda ba shi ba haka ne ko ba haka ba to da a ce akwai wani wanda ba Allah ba yana gudanar da wannan rayuwar da wata ran mun ji an yi daru wani ya ce zai fito da rana ko ya ce zai ruwan sama sai ɗaya ya ce a ni ban yadda ba yau za a yi ba sai bayan sati kaga wannan ba a taɓa samun sa wannan shi kadai dalili ne akan cewa hakika wanda ke gudanar da wannan rayuwar abu ɗaya ne hmm. akwai abubuwa da wannan wancan sati da gabata mun tattauna akan wujudin Allah da kadaituwarsa ko yawa to wannan duk yana daga cikin abin da in ka karanta littafin malamai ka same shi na abin da zai nuna maka cewa Allah shi kadai ke gudanar da rayuwa to wannan shi ake ce ma tauhidul rububiyya na ukun kuma shine tauhidul asma'i was sifat ka kadaita Allah ta hanyar imani da yarda da sunayensa da siffofinsa a cikin alkur'ani kana karantawa zaka je yana cewa wa huwal azizul hakim huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa al malik quddus as salam mutakabbir subhanallahi amma yushrikun amma yushrikun huwa allahu alladhi huwa allahu al khaliq musawwir lahu al husna menene suna da ma'ana ko ba su da ma'ana sunayen Allah ne shine kaza shine kaza duk sunansa kuma yana ba mu labarin wata sifa da ya kadaita da ita Shi shine alkhaliku albari'u almusawwiru ne mai halitta Shi ne ya kirkiri halitta bayan ba komai Shi ne ya suranta ta a ciki kaga dan adam yadda yake a cikin mahaifiyarsa kafin a haife shi Allah ne ya sa shi da wannan sura din yana dan tayi a sa masa kunni a sa masa hanci a sa babu wani wanda muka taba ji yayi da awar cewa shi yake yi bayan ko abin da ya shiga cikin mahaifar wannan ɗigon digon mai ne ya aka ya zama ya fito da irin wannan da kai da kafa hannaye da sauransu har da tsarin yadda zai kwanta a cikin cikin da yadda zai fito to kun ga wannan ba mu taba jin wanda ya da'awar shi ne yake yi ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai shi ke wannan to mu yadda da waɗannan sunaye da ya faɗa cewa shi yake yi kuma kada mu canza musu ma'ana haka siffofinsa da ya bamu labari a cikin alkur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadithansa sallallahu alaihi wasallam duk mu yadda da su mu gaskata su cewa hakika Allah madauki ya siffantu da kaza in yace yana da kaza siffa iri kaza ko yace yana da hannu ko yace yana da ido ko yace yana da fuska to mu yadda da su kamar yadda ya faɗa kada ka buku ce a'a ai Allah ba a yi masa kaza shi ne ya faɗa kuma ya fi ka fasahar me ya kamata ya wasafta kansa da shi ko ba haka bane don haka mutum ya kiyaye canza irin waɗannan abubuwa kada ya ce wato wannan a'a ai ba a dangana wa Allah kaza saboda mai kaza ai mutum ne ko halitta ne Allah ya san ya ce wa ɗan adam ɗin kaza kuma ya zo ya ce ya shi ma ya ambata kansa da kaza don haka babban abin da za ka yi shi ne sai ka ce na Allah ba irin na mutum ba ne shi kenan sai ka wuce kaga imanin ka ya tabbata za mu zo kan wannan ɗin shi ma to waɗannan abubuwan su zai bayyana mana to yanzu nan za mu ji menene kishiyar tauhidin ilahiyya shi tauhidin uluhiyya na cewa Allah shi kadai cancanta a bauta masa me kishiyarsa malamai dama suna faɗa wa bididdiha ta tabayyanu ashiya'u ko abubuwa an fi fahimtar su a gane su su bayyana kuru-kuru in ka san kishiyoyinsu yauwa lokacin da mutum ya san tauhidi shi kadai in bai san shirka ba to wata nan zai iya aukawa shirka bai sani ba mun fahimci wannan shi har umar bin khattab yake cewa إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام malla ya يعرف الجاهلية yace ana gutsutsure igiyar musulunci ne ai kace-kace da ita ai watsi da ita in wani ya rayu a musulunci wanda shi kuma ya rayu a musulunci bai san jahiliya ba ma'ana waɗanda suka san jahiliya sannan suka san musulunci sun fi fahimtar musulunci kuma ka kalla za ga su ne almuhajiru ko ba haka bane ba a samu wasu mutane da suka fi muhajirun waɗanda suka hijira da manzan Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina ba wato ba a samu mutanen da suka fi su ba ko ansar bin su suke a baya mun fahimci wannan ashe kenan kasancewar sun san shirka da a baya da suka zo suka san musulunci sai musuluncin ya fi ƙarfi fahimta a zuciyarsu ina ji mun taɓa wannan zancen ko a baya hannun imanin mutumin da da ba musulmi ba ne sai ya musulunta ka kwatanta shi da wanda yake an haife shi a musulunci ba ruwansa ma ko karatu ma baya shi kuma wannan da ya zo ya musulunta sai ka kaga komai bincikensa yake yi baya barin baya wasa da addini haka ne ko ba haka ba to wannan shine misalin kawai da ake nufi don haka lokacin da aka ce mutum ya san kishiyar tauhidi to tauhidinsa yana ƙara ƙarfi saboda zai fi gudun wannan kishiyar ya koma ya makalkalewa shi abin da yake shine daidai wato tauhidi sai ce a didduhu ashirku kishiyar tauhidi shine shirka sunansa kenan kishiyar tauhidi me shirka yawwa kamar yadda kishiyar imani shine me alkufur hmm? imani da ma'anarsa yadda da amincewa da gaskatawa ko aluga haka yawwa kafirci kwa me ma'anarsa bijirewa da ƙin karɓa yawwa da kangarewa shi an ce kafara asali kafara ma'anarsa shine satara mutum ya lullube abu ya ɓoye shi to an ce ya yi imani ya bayyana shi sai ya ƙi sai ya ɓoye bai yi imanin ba ma'ana ba ana nufin ya yi imani a zuci ba mm, ba haka ake nufi ba ma'ana ya suturce shi daga cikin ma'anonin da ya yadda da su haka sai a ce masa kafara mm. to haka nan kuma aka ce tauhidi me ma'ana tauhidi tauhidi abu ya zama guda ɗaya to aka ce shirk kuma me an samu shariki shariki shine aboki wanda za ku yi wani abu tare kun ga ashe kowanne kishiyarsa daban-daban mm. imani kishiyarsa kafirci tauhidi kuma kishiyarsa shirka domin ma'anar shirka shine a ratayo a rankwafo wani wanda ba Allah ba a haɗa shi da Allah a ce shi ma yana da daraja wani shine ma'anar dama shirka mm. to kar ai wannan to sai ce wa huwa nau'ani shi kuma nau'i guda biyu ne shirkun akbar wa shirkun asgar sai ce mana shirkun akbar shi wannan shirkun akbar din shirka babba wadda take yunafihi bil kulliya tana watsi da tana negating shine ma'anan yunafihi tana kore me tana kore tauhidi bil kwata-kwata in aka samu shirka babba to ita shirkar babban nan tana kore tauhidi babu shi tana isti'isalinsa daga, daga wato tushensa tana tumbuke shi a neme shi a rasa mun fahimci wannan ma'ana idan mutum ya auka cikin shirka babba to yana fadawa cikin wani addinin daban ba dai musulunci ba shine ma'ana shirka babba ya fita daga addinin musulunci Allah ya tsare mu sai sai wa shirkun asghar akwai kuma shirka karama hmm, wanda yunafi kamalahu shi kuma tana kore cikar tauhidi kun ga bambancin waɗannan abubuwan biyu shirka idan babba ce tana kore tauhidi baki ɗaya shirka idan ƙarama ce ita kuma tana mai tana kore cikar tauhidi yawwa tana sa tauhidi ya zama bai cika ba ba kammalalle ba ne to a nan kwai bukatar tambayar shi yasa ga ta nan sai ta zo ce ma huwa shirkul akbar dan ka gane ka bambance tsakanin babbar da karamar menene shirka babba menene shirka karama na ma huwa shirkul ma huwa shirkul akbar na huwa ittikhadul نعم بسويه برب العالمين نعم يحبه كحب الله نعم ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويلتجئ إليه ويلتجئ إليه ويدعوه ويدعوه ويخافه ويخافه نعم ويرجوه نعم ويرغب إليه نعم ويتوكل عليه أو يطيعه أو يطيعه أو يطيعه في معصية الله نعم أو يتبعه يتبعه أو يتبعه على غير مرضاة الله نعم وغير ذلك نعم قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يشرك أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سبيل أو غير ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك يعذب لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهو في الصحيحين ويستويا ويستويا في الخروج بهذا الشرك من الدين ويستوي ويستوي في الخروج بهذا الشرك من الدين نعم المجاهر به ككفار قريش وغيره نعم والمبطون له والمبطن له والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين الذين ينكرون الإسلام ويظهرون الكفر نعم قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وغير ذلك من الآيات. طيب. آه ما لم يتي ما هو الشرك الأكبر؟ ميتيتي شركة ببا آه شركة دا ya ambata mana cewa tana tumbuke tauhidi baki daya ta kore shi ya zama babu shi ya ce huwa ittikhazul abdi min dunillahi niddan a larabce huwa ya ce ittikhazu ya kawo nan masdari ya yi idafar masdari zuwa ga fa'ili idan aka yi idafar masdar zuwa ga fa'ili wannan yana ba wa wato shi fi'ilin nan ko kuma fa'ilin nan ya yi aiki irin na fi'ili fa'ilin sai aiki irin na fi'ili sai zama ya samar da maf'ulun bihi shine yasa yace niddan shine mansubi ala annahu maf'ulun bihi mun gane yace huwa abinda ake ce ma shirka babba shine ittikhazul abdi bawa ya riki niddan ka koma ka dauko niddan shine maf'ulun bihi yawwa bawa ya riki niddan min dunillahi kishiya koma bayan Allah ma'ana ya ɗauko wani abu ya sa shi ya zama kishiya shi da Allah me ma'ana kishiya ne ko a hausance mun fi sani dama lafazin kishiya a cikin gida gun mata ko idan fiye da ɗaya ne yau da kishiya da kishiya <clears throat> me matsayinsu a gun miji daidai suke haka ne ko har an haramta masa ma ya fifita yauwa cikin abin da yake da iko a kansa banda soyayya ta zuci duk abin da zai yi na mu'amaloli aka wajabta masa dole ya daidaita wannan da wannan haka ne ko to ashe kenan duk inda muka ji kalmar kishiya to matsayi ɗaya aka samu shi yasa ake kishi yawwa to idan mutum ya riƙi wani wanda ba Allah ba ya ɗauke shi a matsayin kishiya ga Allah ta hanyar me wani zai ce to ai nan an wato shi ba lallai ne ya zama ko da ya aikata abin da yake shirka ya zama a zuciyarsa so yake ya sa wa Allah kishiya ba shi kawai ƙoƙarinsa ne ya girmama wancan abin ne to sai aka siffanta mana wasu ayyuka in har ka samu kanka a ciki to ba wai fassarar ka ake so ba a wannan ayyukan da aka ambata su ne tafsirin an yi shirka mun fahimci abin ƙila na bamu wani labarin ina jin mun taɓa bayyanawa a baya asalin shirka a cikin wannan al'ummar yaushe ta fara a al'ummar a cikin dan adam ma kai tarihin dan adam yaushe aka fara yin shirka hmm? a wani zamani ne zuwa lokacin annabi nuhu mutanensa suka fara yi shi yasa aka aiko shi don ya zama shi ne manzo gare su ya hana su me suka fara yi abin da ya faru kamar da al'imamul bukhari ya ruwaito mana daga abdullahi dan abbas a cikin tafsirin ayan nan ta cikin suratul jinni wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra wa qad adallu kathira wannan ayar da aka zo tafsirin sa ibnu abbas tafsirin ta kai ibnu abbas yake cewa waɗannan sunayen wasu salihan mutane ne ba a ce yan iska ba ba a ce mutanen banza ba sunayen salihan mutane ne mutanen kirki ne bayan Allah da Allah yake so ya yadda da su yayin da suka mutu sai da suke ɗaukar karatu a gunsu shaidan ya zo musu ziyara sai ce kun ga waɗannan mutane tun da suka mutu to bai kamata a ce kun bar su ba ku sa wata alama da za yi sai ce abin da za ku yi kuɗin su inda ya saba karantar da mutane addini shikenan sai suka yadda wai don su rika tunawa ba dan su bauta musu ba a lokacin suna sane da cewa ba wanda ake bautawa saiwa sai Allah domin ɗaliban malamai ne masu tauhidi ɗaliban mutanen kirki shedan da ya ba su wannan shawara sai suka aikata aka je gurin wadda aka yi hotonsa aka yi dan sassaka mutum mutumi aka aje suwa an ya gotha ya auka da nasara kowanne shi ma aka je majalisin da yake koyarwa duk aka sa wannan mutum mutumi mai kama da shi don me ba don bauta ba ko sai don a rika tuna cewa mutumin kirkin nan ya rayu a cikin wannan al'umma ne to sai suka yi wannan daga baya bayan waɗannan kamar da al'imamul bukhari ya faɗa yace yayin da waɗannan suka mutu waɗannan wanda suka yi wannan aikin bayan su sun mutu jikaninsu da 'ya'yansu da jikaninsu ba su san meye dalilin da ya sa suka yi wannan hotunan ba sai kawai suka tashi suka ga waɗannan wato mutum mutumi a wurare can ga ɗaya nan ga can ga nan ga ɗaya sai shaidan ya zo musu ce kun san kuwa me ya faru ai waɗannan mutane da kuka gani a su iyayenku kafin su mutu in suna so su roƙi Allah gun waɗannan suke zuwa hmm? kun ji dabara ba cewa in suna son wani abu suna zuwa gun waɗannan ba a'a in suna son su roƙi Allah wani abu sai sun zo gun waɗannan sai su ce ya Allah saboda darajar waɗannan ka bamu muna fahimtar labarin to wannan su ma suka yi nasu suka wuce sai abin kuma ya zo shaidan ya sake zuwa ya raya musu waɗanda suka zo daga baya cewa ai in kana son abu ma kawai ka bauta ma wannan ai shi wannan ɗan ƙarami ne zai ɗauki abin ya kai wa Allah yawwa mutumin kirki ne salihi ne bawan Allah ne in ka bi ta hanyarsa to sai ka je gun Allah ana zuwa sama ba tsani ne shikenan ta wannan hanyar aka samu wannan don haka shikenan sai mutane suka koma a hankali a hankali sai ya zama maimakon a ce ya Allah ka ba mu ma dan darajar ne wanda shi ma ba daidai bane yawwa Allah baya dan darajar kowa yawwa sai abin da ya bada umarni yawwa sai suka koma suna roƙon masu mutanen mubasharatan ba tare da iyaka ba shi yasa har in an tambaye su me yasa kuke bautawa waɗannan sai su ce mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba baut mama muna bauta musu ne ba dan komai ba sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah kusanci sosai kullum mutum shi gani yake shi mai rauni ne wai bai isa ya alaka da Allah ba wannan kuma shine kuskure babba da yake fara shiga zuciyar mutum ya rabu da tauhidi ka yadda da cewa Allah maɗaukaki ya halicce ka kamar yadda ya halicci wancan mutumin kirki ba a ce ka rena bayan Allah waliyai ka ce ka zagi waliyai ka ce babu waliyai ba akwai waliyai salihan bayi mutanen kirki manya-manya daga cikin su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka zo bayan su duk akwai waliyai na kirki na gaske to amma ba a ce kai ka ɗauki bautarka sai ka ba su su kuma su ne za su miƙa wa Allah ba wannan ba daidai ne a musulunci wannan hanyar ita kirista suka bi sai suka bata suka koma suna bautar annabi isa suka mai da shi allah suka aje allah ba sa bauta masa na fatan fahimci wannan don haka asalin tauhidi kun ga ta inda ya shigo a shirka kun ga ta inda ya shigo wa mutane ba ta hanyar wai mutum ya ce ya yadda da waddan da suwa da ya gufa da ya uka da nasara ɗaya daga cikinsu ko lata da uzza ɗaya daga cikin su shi ya halicci sama ya halicci kasa yake gudanar da rayuwar mutane duk kafirai ba wanda yake da awar wannan abu cewa suka yi kawai tun da mutanen kirki ne bari mu dan makalkale musu shi kenan sai su dan daga mu kuma mu ma sai mu zama mutanen kirki mu je Allah ya yarda da mu to wannan hanya ce da annabawa ba da ita suka zo ba duk annabin Allah in ya zo abin da yake cewa mutane kowa ya je bauta wa Allah ai ba mu taba gani mutanen wani annabi sun bauta wa annabin ba ko sai daga baya ko da kirista a zamanin annabi isa ba bauta annabi isa ba sai daga baya lokacin da sarakunan rumawa sarakunan rumawa suka shiga addinin kirista to su ne suka kawo musu al'adunsu na gargajiya na bautar rana da wata suka shiga da shi cikin addinin kirista shine aka samu wannan shirkar abin ya juye ya zama abin da ya zama na fata mu fahimta har aka samu wani sarki ana ce masa constantine a shekara ta 325 ya yi wani taro ya ce a tara masa malaman kirista gaba ɗaya suka taru ya ce daga yau wajibi kowa ya yarda da cewa annabi isa shi ma allah ne lokacin ba a ma fara zancen trinity ba ba a mai da shi guda ɗayan uku ba a shi ɗin aka mai da shi allah a wannan shekara ta 325 a lissafin miladiya aka samu wani sarki constantine ya zo ya wannan aiki ya kuma sa waɗanda ba su yadda da wannan ba aka bi su ana kashewa masu wannan addinin ana ce musu annasarar muwahidun kiristoci masu tauhidi ka iya ce musu haka wanda ba su yadda da ilahiyar annabi isa ba har zuwa yau kuma akwai irinsu amma an fi karfinsu ba su da tasiri ana ce musu unitarians unitarians akwai su a america amma 'yan kaɗan ne su har yanzu ba su yarda da annabi isa allah ba ne ko ɗayan allah guda uku ba ne to waɗannan da asalinsu wannan sarki yasa aka kashe tun a wancan lokaci sannan aka fara almuhim abin da ke so in faɗa ba wancan magana kirista ba ne magana ta cewa tauhidi shine a bautawa allah mu ba sharata. kar ka ce ka sa wani tsani tsakaninka da Allah sai ka bauta wa tsanin sannan shi tsani ya kai wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan abu daidai ne da mun ga cewa shi ya fi cancanta a bautawa a bautar ta je gun Allah ba wani daga bayansa ba na fatan fahimta domin babu wanda ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce wannan hanyar daidai ce ka zo ka zaɓi wani mutumi ka ce waliyi ne salihi ne sai abin da ya sa maka za ka ki kyale na manzan da annabi ne ya fi cancanta a yi domin ko tabbas ya fi wannan waliyin daraja haka ne ko ba haka ba to Allah madauke ƙara fahimtar da mu tauhidi a nan shine malamin sai yake faɗar cewa abinda ake nufi da shirka shine bawa ya riki niddan kishiya min lahi koma bayan Allah yusawwihi bi rabbil alamin ya daidaita shi da ubangijin talikai shi wannan kishiyar hmm. ga misalan sai ce yuhibbuhu ka Lahi yana sansa kamar yadda yake san Allah ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله wannan nasu qur'ani daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikar wasu kishiyoyi koma bayan Allah suna son su kamar san Allah har mun taɓa tambaya akan wannan malamai suna cewa me ake nufi da ka hubbillahi ana nufin kamar san da muminai suke wa Allah ko kuwa ana nufin irin yadda suke san Allah haka suke son waɗannan mutane wanne ne daidai mun fahimci zancen wa minan nasi Allah cewa yi daga cikin mutane akwai waɗanda yattakhizuna min dunillahi andadan suke riƙar ma'ana su ɗauki wasu kishiyoyi waɗanda ba Allah ba yuhibbunahum suna son su ka hubbillahi kamar san Allah ma'anan nan me ake nufi ana nufin suna son su irin san da suke wa Allah shine ka hubbillahi ko ko ana nufin suna son su irin san da muminai suke wa Allah wace fasara ce daidai hmm? ta farko ko ta biyu ha ta farko ta farko ta farko ita ce ma'ana suna son su kamar yadda suke son Allah ai in ka so wani wanda ba Allah ba kamar yadda kake son Allah to anan ne ake samun kishiya ai ko ba haka ba inda cewa aka yi suna son su irin yadda mumine suke son Allah ai kun ga son nasu kenan ya tsaya akan son tauhidi ne domin muminai son da suke wa Allah so ne na kadaitawa ba sa hada shi da kowa kaga ashe ba shirka suke ba shi yasa kenan har daga baya ma a cikin wannan ayat sai Allah ya ce walladina amanu ashaddu hubban to da wannan ma'ana ce ta biyu da ba fa'idar wannan magana mun fahimci wannan yawwa don haka ashe kenan mutum ya daidaita soyayyar wani wanda ba Allah bai daidaita ta da yadda yake son Allah to wannan shine ake ce ma yayi shirka ɗaya kenan ko sai ce wa yakhshahu ka khashiyati ka khashiyati Allah kuma yana son sa kamar yadda yake yana tsoron sa kamar yadda yake tsoron Allah mutum ya zama yana tsoron wani bawa irin tsoron da yake wa Allah to wannan shi ma shirka ne hmm. ina jin a babin littafin salasatul usul mun yi magana sosai dake dake akan me ake nufi da khashiya wace iri ce ta ɗabi'a akwai tsoro na ɗabi'a ko kaga zaki ka gudu shin za a ce ka shirka yawwa ba shirka ba ne domin wannan tsoro ne na ɗabi'a na wani abu da ka tabbatar da cewa zai halakar da kai yawwa amma so na shari'a da aka ɗora ma bawaye wa allah maɗaukaki shi ne aka hana ka ɗauke shi ka bai wani wanda ba Allah ba ya zama kana son wani irin yadda Allah kake sonsa a matsayin ya halicce ka kana tsoron kuma yana da wuta zai azabtar da kai in baka bauta masa ba to haka sai ka rika jin tsoron wani bawan Allah ko wani abin halitta dai shi ma irin wannan tsoron ya baka doka ka bi kana so ba wai a ƙarƙashin tilasti ba in a ƙarƙashin tilasti ne wannan shi ma daban hukuncinsa daban ba za ka yi shirka ba haka ne ko ba kafirci kai ba amma ka ji ka yarda da wannan abin da ya sa ka kana san sa irin yadda in Allah ne ce kai kaza kana so haka wannan ai ba za ka same shi ba sai idan akwai shirka sosai mun fahimci wannan yawwa to sannan sai shi kuma wayaltaji'u ilaihi ya rika fakewa zuwa gare shi duk abin da ya same shi ba shi da mafakar ya koma sai zuwa gare shi in wani mummunan abu ya taso maimakon ya koma ga Allah ya Allah ya Allah kai min kaza kai min kaza sai ya tafi gun wancan wanda ba Allah din ba wa yad'uhu ya riƙa roƙonsa ya ce ya wane ya kaza kaza kai min kaza kai min kaza ina masu roƙon aljanu da masu bauta wa kaburuka mutum ya je tsaya a kabarin wani ya wane ya wane dan darajar ka kai mana kaza kai mana kaza wannan wannan fushi ake ce mai shirka wannan shirkar kuma wace iri ce babba ce yanzu misali mutum ya je kabarin wani ya tsaya ya ce ya wane ga yata ta yau shekara kaza ba ta da lafiya a taimake ni don Allah ka taimaka ka ba ta lafiya wannan menene wannan shi ake ce mai shirka wane yana da ikon da zai ɗauki lafiya ya baiwa wani mai ba da lafiya shine Allah to shi yasa aka ce zabi ɗin yadda zaka gane wannan abu shine duk abin da babu mai iya shi sai Allah to kar ka roƙi kowa ɗin sai Allah amma abin da ɗan adam zai iya maka ba laifi ka je ka roƙe shi ka yi masa waya ka ce da Allah ina son rance ka taimaka min kaza da Allah ka yi min kaza wannan duk ba laifi bane ta'awun ne tsakanin mu da juna dole a same shi amma abin da ba mai iya shi sai Allah to wannan karka roki kaman ba da lafiya da sauko da ruwa daga sama ba da ma yanzu ka je misali a ce akwai wani wani halilu ruwa haliye mun ji a wasu wuraren ana yi ko idan an daɗe ba a samu ruwa ba sai a tara mata da maza mata su sa kayan maza ko kowace ta sa kayan gadon gidansu in gidan wanzamai ne ta sa kayan wanzamai in gidan gyattai ne ta sa kayan gyattai in gidan waye duk ta sa sai a fito ana yawo ana ruwa halilu ruwa haliye dan sarkin ruwa mai takwabin ruwa mai takalmin ruwa ka bamu ruwa mu sha wannan abin shine ainihin abin ainihin abin da yake wajibi a tilasta wa mutane a ilmantar da su su daina shi domin ko roƙon wani abu wanda ba Allah bane shirka ce wadda za ta da mutum daga addini kuma tana faruwa ta hanyar wannan za a yi maganinta ta hanyar mai ta hanyar ilmantar wannan yawwa yadda ka ji cewa a wani zai ce a bai taba jin ashe wannan ba kyau ba to ka ilmantar da mutane kar ka fara da cewa ku kafirai ne ka fara nuna musu da ilmantarwa domin jahilai ne yawwa ba da gangan da yawa suka yi ka gaya musu ma'anar tauhidi irin wannan bayani da komai da wasu ba za su je su ba yawwa matukar abin da za su yi na kangarewa shine su ce tun kafin a haife ka ake yi ko ba haka ba ne. wannan kuma wani abu ne daban amma dai a hankali abu mutane sannu sannu a ilmantar da su amma hakika wannan wajibi ne a ilmantar da mutane su daina shi shine ainihin shirkar da ake hanawa yawwa wa ya khafuhu kuma ya rika tsoronsa wa yarjuhu yana fatansa alkhawfu war raja ibada ce manya manyan ibada ce daga cikin ibadar da wajibi ne bawaye wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zama kana kauna kana fata kana son Allah ya saka aljanna a lokaci guda kuma ka rika roƙon Allah maɗaukaki ya tsare ka daga wutarsa daga azabarsa kaga kenan kana tsoro kana kuma fata yawa kar ka zama cikin waɗanda za su ce su fatan kawai suke ba sa tsoron Allah akwai wasu masu faɗin wannan sai a su su fatan su Allah ya sa su aljanna sai su ta saban Allah duk abin su ga dama ai Allah mai rahama ne haba ubangiji mu mai rahama ne me za Allah karku yadda da wani tsananin addini kaza da kaza komai a ce ma haram da Allah kai duk abin da kaga dama ai Allah mai rahama ne to wannan laifi ne haka nan a gefe guda kuma wani ya ce shi tsananin tsorar azabar Allah yake baya fatan aljanna sama ma'ana Allah ko wai shi bai damu ma a sashi aljanna ba kawai dai shi dai kar a sashi a wuta shi ma wannan ba daidai bane addini shine ka roƙi aljanna ka kuma ka roƙi kar a sa ka a wuta wannan shi ake nufi da khaufi da raja'i Allah madauki ya kara mana fahimta ya yace wa gabu ilaihi ya kwaɗayi zuwa ga Allah duk abin da yake so ya neme shi gun Allah mm. wa ya tawakkal alaihi ya dogara ga Allah kar ka dogara ga wani ko wani malami ko boka ko menene daga wani abu ya taso maka maimakon ka ce ya Allah gani banka ya Allah kai min kaza abin nan in ka rubuta zai same ni ya Allah ina roƙonka ka bani shi kun gona shine shine tauhidi karka ce bari ka tafi gun wane ne zai baka lakani zai kuduto wace ce da wace ce wannan zai raba ka da tauhidi ya raba ka da kuma aljihu abun aljihunka ba tare da kuma ka samu abun ba la'alla za a iya samu suna wasu abubuwa da surkulle da menene wata sai ga abun ya samu kamar yadda suka yi ba cewa aka yi baya yi ba to amma kai ne aka raba da tauhidinka saboda ka je ka dogara ga wani wanda ba Allah ba subhanahu wa sai sai au yuti'uhu fi ma'asiyatillah ko kai masa da a cikin saban Allah Allah ya ce kar ai abu kaza sai wani ya ce ka yi sai ka yi don biyayya ga wannan din kuma ka san ya saba wa Allah don ka saba wa Allah wannan shi ma babba ne daga cikin irin wannan manyan laifuka aw yattaji aw yatba'uhu ala ghairi mardatillah ko ya bi shi ba akan yardar Allah ba ya zama duk abin da ya ce ka yi kawai za ka rufe ido ya ce ai wani ne ko wuce ce in shiga zan wuta zan shiga to wannan ya sabawa musuluncin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi bai halatta ka ɗauki wani mutum ka ba shi wannan kimar ba a zuciyarka cewa ko me ya ce kai ko ya ce ka faɗa wuta ka faɗa ai annabi ma bai ce a faɗa wuta ba sallallahu alaihi wasallam wutan nan fa ita ce ake fatan kar mu shige ta ko to ashe kenan bai halatta mutum ya jefa kansa cikin irin waɗannan abubuwa ba tsayi malam abin da ka karanto da yawa ba za mu iya ƙare shi duka ba ko saboda lokaci mu tsaya a nan darasin gaba sai mu maimaita ta'arifin kaɗan sai kuma mu shiga ayoyin da malamin ya kawo mana da dalilansu sannan kuma mu yi bayanin da za a dora a kai insha Allah as'alullah tabaraka wa ta'ala an yi thabbita al'imana wa tauhida wa yarsakhahu fi qulubina Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskoki mu baki ɗaya a aljanna Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina Allah ya ba mu kasar mu zama lafiya da kwanciyar hankali Allah ya tsare mana duk wata fitina da za ta hana mu bautar Allah subhanahu ta'ala wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum